Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirye-shiryenmu guda biyu da suka gabata, mun kawo muku wata matsalar da ake samu a Najeriya wadda ke nuna yadda wasu ɗalibai ke tafiya wasu jami'oyin ƙasashen waje. amma cikin ƙasa da shekara guda su dawo da takardar shaidar kammala karatun jami'a. A wancan shirin kun ji ta bakin shugaban hukumar bautar ƙasa Brigadier Janar Shu'aibu Ibrahim wanda ya ce daga cikin irin waɗancan mutane dubu ashirin da suka gabatar da takardar shaidar kammala jami'o'i domin yin bautar ƙasa. Sama da dubu uku kacal suka iya zuwa kare takardun shaidar da suka samu. Yau za mu karkata kan malaman jami'o'in Najeriya. da hukumar da ke kula da jami'o'i ta kasar ta sanar da cewar ta bullo da wani sabon shirin tantance shehunan malaman da ake da su a fadin kasar domin wallafa sunayen waɗanda suka kai matakin farfesa da kuma fannin da suka kware yau abin da wannan shiri zai mayar da hankali a kai kenan To kamar yadda kuka ji, hukumar kula da jami'o'in Najeriya ta bayyana wani sabon shiri da ta bullo da shi wanda zai ba ta damar tantance shehunan malaman jami'o'in ƙasar ko kuma waɗanda suka kai matakin farfesa hukumar ta ce yayin wannan aiki ta gano malamai kusan ɗari da ba su kai wannan matsayi ba amma kuma suna gabatar da kansu a matsayin farfesoshi ibrahim usman ya kasai shine mai magana da yan wannan hukuma kuma ga ƙarin bayanin da ya yi wato abin da ya faru ba wai an gano wasu gungun farfesoshi bane a wata jami'a waɗanda eh, na boge ne abin da ya faru mun fitar da sanarwa ne eh, lokaci kamar watanni baya da dama da suka wuce cewa za mu buga wani littafi da zai ɗauki sunayen duk profesoshin ƙasar nan gaba ɗaya to sai muka ce kowane profesa inda mutum profesa na shi ke turo mana da takardun shi da kuma shaida cewa shi profesa ne cikin duk wanda suka turu sai muka samu wasu da yawa da sun turo mana takardun sha su a profesoshi ne amma da muka duba sai muka ce a bisa tsari wa'annan ba profesoshi ba ne cikin in sai kuma a tabbatar mana cewa ba haka ba ne wasu ma kuma ba ma kawai ba suke ba kawai sun ka sun ji mince zama muka takarda ne wata kila ma sun je su kare a wasu gurare sun ce su profesoshi ne suke san sun ɗauka kawai za mu buga abu ne da ka to haka ne muka gano da dama daga kamar ɗari kuma abin da ya fi ɗari na wanda suka ba mu takardun cewa su professor shine amma kuma suka kasance ba su bane kaje da labarin malam ibrahim ya kasayi ya yi bayani kan dalilin da yasa suka ɗauki wannan mataki dalilin shi ne muna so mu san adadin profession da muke so a najeriya a kowane bangare tunda ka san ai professor dan ajin professor ba wai kawai ya san komai ne kowane professor akwai fannin shi akwai na fannin kimiyya akwai na fannin education akwai na fannin kowane fanni akwai professor a kowane irin wani ake to muna so mu diddige professor ne muke da su a kowane fannin ilimi a kasar nan abin da yasa muke kenan ko kuma muna son a kowane lokaci in an tambaye mu ya muna da namba professorship kaza a Najeriya a kashe mana nawa ne suke professor nawa ne gare ku a fannin kiwon lafiya sai mu ce kaza ne mm. nawa ne gare ku a fannin misali a harsuna sai mu ce mm. kaza ne nawa ne gare ku a fannin kaza sai mu ce kaza ne da ba wani abu ne wanda ya kamata a yi shi a girgiza irin wannan a irin wannan dama dole ne a mu mu aje su to ko wannan hukuma tana ɗaukar matakan ladabtarwa akan irin waɗannan malamai da aka samu ya ba ga babban mataki mun dauka mu abin da abin da dame mu shine kada su samu hanya hanyar shiga cikin jami'in mu suna koyarwa mun rike sunayen nan mun tura wa duk jami'in Najeriya cewa wa'annan ko da za su zo su nemi wani a gurin ku da sunan su professor shine ƙarya suke kada ku ba su mu haka bukatar mu ta biya mun gano cewa suke kirarin su su ne ba su bane amma babu shakka an muka samu mutum da takardun bogi yana koyarwa ba shakka za mu hukunta shi mai magana da yan hukumar kula da jami'o'in ya ce dama suna da ka'idar yawan malaman da ake bukata su koyar da kowane fanni. A ah, ta mu abin da muke yi a hmm. kowane fanni izini da ake koyarwa a kowace makaranta mun ba su adadin profession da dole sai ana da su za a koyar. Idan muka zama muka samu baka da wannan adadi za mu ko mu rufe wannan fannin karatu da kake yi ko kuma idan rashin yawan ba yayi rashin yawa bane sai mu ce muka to shikenan yanzu mun baka shekara biyu ka nemo wa'annan malamai wanda suke matsayin profesa kowane kwas da ake koyarwa akwai adadin malamai da ake nema daga profesa zuwa abin da muke cewa eh, senior lecturer da abin da muke cewa lecturer wanda da lecturer two kowane kwanfani da ake koyarwa ana da bukatan malamai kuma ana da bukatar sha malamai kaza dalibai kaza so yadda abin yake kenan ba ma bari a ci gaba da koyar da kowane fanni idan babu adadin malaman da ya kamata su koyar da shi. Mun kuma tambayi ya kasai dangane da irin gargaɗin da hukumarsu ke yi wa irin waɗancan malamai. A gargaɗi na mu shine cewa yanzu babu gurin ɓoyewa tun da duk shekara yanzu mun yi na biyu yanzu duk shekara sai mun buga suna duk profesoshi a ƙasar nan kuma duk wanda yake profesa ne dole yanzu ya zama dole sai ya zo da sunan shi mun buga duk shekara kuma duk jami'a da ka tara da wasu mutane gaba suna profesa dole ta turo mana saboda haka yanzu ai mun kawo da wannan matsalar tun da duk shekara in kana son ka san yawan su da fannin su kawai ka zo ka da littafin nan ka buɗa kaga wannan ya kau da mutane su dinga tsariya in da ba nan mutum zai bincika to yanzu mun yi mishi littafin da zai bincika ya tabbatar da cewa in wani zo gurin ka ya zo ko je makaranta ko je gurin aiki ko je wata ma'aikata ya ce shi shi profesa ne abu mai sauki kawai sai a ja littafin nan a buɗe a duba babu gurin fake a ƙarya ta ƙare babu gurin buya insha Allah. Ta bakin Ibrahim Usman ya kasai na hukumar kula da jami'o'in Najeriya kenan. Dr. Muhammad Adamu babeo shugaban malaman jami'o'i reshen jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi, ya mai da martani a kai kamar haka. A gaskiya wannan abu bai zo mana da mamaki ba, yanke gudu ya fito ne daga kula da jami'o'i. Ka tuna kwanaki ya yi gwamnati sun fitar da wani tsarin nan na IPPIF da muke kai kansa har zuwa yanzu. Sannan sun fito da maganar cewar akwai mu da suke bin 'yan mata suke zanen da a cikin jami'o'i. kaga duk wannan tsari ne wanda dawa gwamnati suke shakalan mu sai su na ba mutane ne masu daraja ba masu kira ba a cikin jami'o'i amma babban abin shine walan bashir ya to in ka lura akwai kwanaki ya ta rigima ana ta takaddama da wasu jami'o'i wanda mu a matsayin na kungiya mun aika wa gwamnati cewa akwai matsaloli a wannan jami'o'i alal misali akwai jami'ar kwara ta ce ba a wannan jami'a mun kai eh, korafin mu gwamnati cewa akwai matsaloli na da kare girman malamai zuwa shahinan malamai wanda kuma su hanyar ana ma zuwa da wannan jami'ar wanda ba su tsaya ba sun zuwa wanda akwai jami'ai da wanda mu muka daga hannu muka nuna cewa akwai matsalar da akwai wata sun yi budur ba sa su bincike abin da ke faruwa a cikin makarantar nan. Ka san ba ne ba mamaki ba don ne eh, eh, cikin da aka zabbiya musu a ɗakin kan da karya mana kungiya. Ta bakin Dr. Muhammad Adamu babeo shugaban malaman jami'o'i leshen jami'ar abubakar fara balewa da ke bauchi mun kuma tuntuɓi shugaban kwamitin ilimi na majalisar dattawan najeriya sanata ahmad babba kaita kuma ga tsokacin da ya yi akan ɗaliban da ke samun takardar digiri ƙasa da shekara guda kwarai da gaske muna da labari mun samu labari kuma lallai biri ya yi kama da mutum Daidai kahin a tabbatar da wannan zargi to ya kamata a yi bincike a ofis ina a hukumance na yi magana da Professor Rashid kuma muna so za mu yi engaging din NYC domin mu tabbatar da waɗannan zarge-zarge kuma domin a ɗauki ko kwarin mataki. Saboda duk inda aka bari aka fara samun irin wannan lalaci na samun certificate wanda ba ka da shi ba naka ba ne ko kuma ba ka cancance shi ba. To haɗarin shi a harkar ilimi ba karama ba ce ba. ta kowane fanni ba kamar fannin ya shafi kimiyya da fasaha ko kuma aikin likita ko aikin eh, eh, irin waɗannan aikace-aikace suna iya zama babban matsala a ƙasa saboda haka ba za mu kulle idanuwan ba yanzu haka na sa a fara bincike kuma na sa a rubuta takardu domin mu kira wasu mu binciki wannan zarge-zarge da ake yi kana ko mu yi mu gani ne ne hanyar da za a yi a tabbatar da cewa a ah, yi magance ta. kamar su kuma bangaren malaman fa wanda binciken da hukumar kula da jami'o'i ta bankaɗo. duk dai magana da yake uh, Haji Bashir magana dai ta ilimi in dai ƙasa tana so ta samu ci gaba kuma ci gaba mai inganci to dole duk kowane abu ka samu aka ce ka je makaranta ka same shi ka hito da certificate to dole ya kasance cewa satifiket din nan fa na gaskiya ne ba na boji ba ne ba na jabu ba ne ba saboda kamar yadda ne muka bayani a baya illaci a rayuwa al'umma da tattalin arzikin ƙasa da lahiyarta da kominata nata ba karami yana da yana da yana yata Allah kan wannan certificate din da ake saboda haka shi eh, professor Rashid ba na kirawo shi to amma da yake ya je Ghana wurin wakilta minista kan wani international conference da ake yi kan wannan magana amma mun rubuta musu takarda kuma za mu injeji su kamar yadda na ce kana kuma za mu yi bin diddiki sana duk wanda aka samu da wannan ba ma kawai a asibiti certificate ɗin ba professor ko mene ne amma kamata ya a maka shi kotu domin irin wannan abun yana iya jawo babban illa a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma mu Ibrahim Tukur Kefi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.